ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Ƙarfen ƙafa kashi na sittin da hudu. Mota ta fa, bai ce ukun ba, ya yi ba suka fice, ranta ya ƙara zafi, gashi nan ko hoto da amaran ba. balle kuma 'yan anko. Amma ka san ba kai ka kawo ni ba ko? Idan mota ta bata amsa, to Hussein ma ya bata. waya ta ce ta fara ringin. Ta ciro kafin ta duba ta ga kowa ya karɓe. Ba ta san me aka ce ba, kamar yadda ba ta san wace ce ba. Muna tare. Daga haka ya katse kiran ya jefa wayar aljihun gaban riga. Ramla dai sai hawayen takaici. Ba ta bar hasko wacan budurwar ba, kamar yadda take jin zafin raba ta da wurin da aka yi. Sai na isa gida ya sa hannu ya zare fusɗinta yana kallon tsakar idanta. Ta kawo da kai tana turo baki. Dariya ma ta bashi, ya murmusa. Makullin mota ta ya zare ya miƙa mata fos ɗin. Yana unlocking ɗin ƙofofin ta buɗe ta fice zuwa sashen tarai a jagule. Shi kuwa sai da ya ba direban makullin da kuɗin mota akan ya koma idan an tashi ya taho da waɗanda suka je a motar. Tana shiga ɗakinta ta faɗa akan gada ta shiga rera kuka kamar wata ƙaramar yarinya. Ganin ta kwance akan gada tana kuka ya hau doka murmushi. kawai ji yake ya rama shariyar da ta danga mishi a kwanaki biyun nan a nutsa kuma ya so mataka ya ƙarasa gadon. jan ƙamshin turaren sa ya sa ta ɗago ta share fuska ƙoƙarin miƙiya ta yi riƙo hannunta gami da jawo ta ta jikin jikinsa kanta a ƙirjinsa gaba ɗaya fuska ta ta nutse yayin da hancin take shaƙar da daɗin ƙamshin turarensa lamshe idanu ta sadda ya sa hannunsa gaba ɗaya rungume ta tsam sai a sanan ta ƙara tabbatar da cewa ta yi kewar mijinta a hankali ya zame ɗan kwalin kanta ya shiga shafa gashinta. Duk kawaici da kau da kan da ne dan naga gudun ruwanki biki gane ba ko? Kin maida ni kamar wani hoto. Kin nuna min sabgar gabanki ya fi ni kima da muhimmanci. Tun soma bikin nan baki da lokaci na. Baki damu da ni ba. Shikenan kuma sai na kasa nuna ɓacin raina? Yadda yake magana a tausashe sai da jikinta ya sanyi. Shakka babu kam. Bata kyauta ba. Ta ɗago a hankali ta dube shi tana narkar da fuska. Ka yi haƙuri. Na san ban kyauta ba. Amma don Allah kai mun uzuri. da dai ka sani biki ake yi ga baki ina da su ya kama haɓata suka tsira a juna ido sai kuma kike jin nauyin kwana da mijinki don kina da baki kika kyale wasu 'yan matan shi su samu matsuguni a nan ya nuna ƙirjinsa yana ɗan ɗaga mata gira da murmushi nan da nan kishin ya dawo sabo fil ta ture shi za ta miƙe ya ƙara fusgo ta riƙe ta gama yana dariya na ɗauka kishi kike ra'ayi bata san san da ta harare shi ba dan mamaki ya yi dariya shi yasa na ganka da wata bushashiya kana yawo da ita a cikin bai na jama'a don ka zubar min da kima a gane ni ramlaban da wata daraja da bai bari ta ƙara sabai ya tallafa ta ya haɗe bakin su wuri guda don tana yunƙurin ƙwatar kanta har ta sadakar can kuma da kansa ya sake ta ya miƙe yana dubanta da shayyayi idanunsa da wata irin kasala ya miƙa mata hannu ba musu ta miƙa masa sai ka ɗunguma zuwa nasa ɓangaren a nan ko alƙalami ba zai iya fassara yadda masoyan suka kasance a ciki ba da matsananciyar kewan junansu. Ranar dai na a suka ci suka sha abinsu. Ko da jama'a suka dawo ta sha tsokana sai toshe kunnuwanta kawai tai. Sati biyu da kammala biki, jama'a kowa ya watse. A miƙa amarya Hafsatu zuwa Kano. Tafiya da ba a yi tare da Ramla ba, don san Hussein ya ce ita da Kano ba yanzu ba. Haka ta haƙura. Rashida kuwa Abuja aka miƙa ta wurin aikin mijinta. Don bayan biki ya kasance Ramla ba ta da kuzari, ko da yaushe tana kwance, wani lokacin bacci wani lokacin ko yanayin jikin ne kawai baya mata daɗi da kanta ta soma fahimta sauye-sauyen ramlatu abinka da babba sai ta ce mata lallai ta zamanta a bangaren ta dinga hutawa tunda a sannan da ba ita kaɗai ce ba wata dattijuwa kuma yar uwarta da ke mubi mariya ta dawo nan domin ta taya dadar zama mace ce da bata taɓa haihuwa ba ga kuma girma da ya ɗan kama ta babu mijin aure ita kanta tana jin daɗin zama da dada kamar koyaushe yau ɗin ma tana kwance ne a falo daga ita sai ves fara mara hannu da wando fensil da bai ƙarasa ƙorinta ba don fitar Hussein take jin tashin zuciya ta rasa me ke mata daɗi ƙamshin komai a gidan maji take yana hawa kanta ƙarshe ma miƙiya kawai ta ta zira dogon hijabinta ta zagaya ya barar da su da ake hango gadin ta shimfiɗa ƙatuwar da duma ta zauna ba laifi ta ɗan ji sauyi a hankali kuma bacci ya awon gaba da ita sallama ya har sau uku shiru da mamaki ya ƙarasa shigowa falon a ƙarshe ya shiga leƙa kicin da ɗakuna ban ɗaki ma wayan yana shirin leƙa sa ya hango ƙofar fita ta hanyar kicin ɗin a buɗe da haka ya ƙarasa sosai abin ya bashi mamaki Bata taɓa yin haka ba ga dai iska fanka da komai a fala amma ta da nan ta kwanta yanzu kam ya yarda ba ta da lafiya ƙarasawa ya sa hannu akan goshinta zafin da ya ɗan ya ya saka shi shafa gefen fuskarta ya salam ja hannunsa ya firgita ta ta farka da salati ya kama hannunta sannahat dama baki da lafiya tashi mu je asibiti ta miƙe zaune tana shafe fuskarta sosai kam ta yi bacci don har yamma ta kawo kai ta tuno ko sallah ba ta yi ba ban yi sallah ba ya taimaka mata ta miƙe yana riƙe da ƙugunta suka ƙarasa ciki sai dai suna sa kai a falon ƙanshin air freshener ɗin da ta fesa ya hautsana mata 'yan hanji Tana ƙoƙarin zamewa daga jikinsa ta hanyar amfani da hannun damanta da ta ɗora akan ƙirjinsa za ta ture shi. Shi ko sai ƙara riƙo ta yake a ruɗe yana tambayar lafiya? Sai dai ina, da ta so mu sheƙa amai har ya ɓata jikin Hussein. Nan da nan ta zaro ido a rikice. Bata manta sada ta yi wa Aliyu amai a jiki ba, ya ɗauke ta lafiyayyen mari yana ɗura a shariya. Kai haƙu, shh, mu je ki wanke jikinki. Ya ja ta suka nufi ɓangaren ta. sai da ya cire rigarsa da ta ɓaci har da singlet ɗin kafin ita ma ya cire mata nata dogon hijabin. Banɗaki ya shiga ya haɗa ruwa, wanka suka yi tare. Duk wani abin ƙamshi da ya ɗauko za ta girgiza kai ta ce ita ba ta so. Hussein dai murmushi kawai yake, yana fatan Allah ya sa abin da yake tunani ne ya tabbata. Sai da ya ɗauko mata kaya, sannan ya wuce sashin su ɗaure da towel a ƙugu. Ƙananan kaya sa kawai ya fesa turare. Ayi kuwa tana jin ƙamshin turarensa ta faɗa banɗaki a guje ta shiga sheƙa wani aman. Ko da zai shigo ma dakatar da shi tai tana kuka, ni ba na son ko ƙamshin turarenka. To fa, ya tsinci kanshi da faɗi. Turaren da a baya take masifar so kenan. Sori kawai ya furta, sannan ya fita daga ɗakin. Ya je ya sauya kaya, sai dai wannan karin bai gangancin fesa turaren ba. Suka ɗunguma suka wuce asibiti. Ta waya ya shaidawa Dada ya kai ramla asibiti. Dada ta yi murmushi kawai, Dada Allah ya bata lafiya. Kyakkyawan albishir ɗin da ya fata kuwa shi ya samu, wato dai ciki ne da ita, yadda ya dinga tarairayar ta tun daga asibitin har gida ita abin ma kunya ya dinga bata tun daga ranar kuwa kulawa da Hussein yake bata ta musamman ce tausayi sosai take bashi ganin yadda take laulayi mai wahalarwa ita kanta abin tsoro ya dinga bata gani take kamar wannan haihuwar farko ce za ta yi don komai sabo take ganin sa kafin watanni haihuwar su cika gaba ɗaya ta sauya ta rame sai katon ciki wanda sukanin ya nuna ɗaɗaya ne kawai kowa kallon haihuwar biyu yake mata duk yadda ta so ya bari ta je Kano ta haihu yaƙi ita ma dan kanta ta haƙura da batun zuwa dan ko nawa za a bata a yadda take ji ba za ta iya bin hanyar Kano ba bacci yake sosai yayin da ita ko baiwa Allah ta zuba wasilin ɗakin idanu wanda hasken farin wata ya haska Mara ta da bayan ta babu inda baya ciwo a hankali ta miƙe zaune tana cije baki ta rasa ma ina za ta sa ranta wani irin marɗawa yi ba ta san sanda ta ɗaka Hussein doka ba ya miƙe ko a firgice don a farko bai ɗauka mutum ne da ke shi ba hannu ya sa ya kunna fitilar besad yana kalanta gami da rukota. ta matse hannunsa gam mutuwa zan yi wallahi no na ce bari mu je asibiti ya miƙe tsaye yana gyara zaman panjamas ɗinsa da kira ya samu nutsuwar ganin kullum motarsa wucewa ya so mai da ita buzu mai gadi da fitowarsa daga ban ɗaki kenan ya ajiye buta ya ƙara so da sauri ya taimaka ya karɓi mukullin motar ya buɗe mishi yana kwaranyo addu'ar Allah ya bata lafiya. Lokacin wuraren ukun dare ne, sai da Hussein ya zaune da ita, kamin ya koma a guje ya ɗauko akwatin da tun shiga cikin wata tara ta haɗa abinta. Sai da ba su sani ba, sai ya ƙara buɗe ƙyaure kawai da rufewa suka ji. Ba shiri ta fito ita da Baba Mariya a ruɗe, nan buzu ke faɗa masa madance ba lafiya. Nan da na a ruɗe suka kira waya Hussein, amma ina tana ta rangin bai ɗaga ba. A dole suka koma ciki, don babu direban da zai kai su. na fulfuli suka shiga yi da addu'ar Allah ya sauke ta lafiya dan sun san koda sun je babu abin da za su iya mata sai addu'ar ko da suka je asibitin awa ɗaya cikakkiya ramla ba ta yi ba ta ɗanta namiji sai dai kafin nurse ta yi wani yunkuri wata naƙuda ta ƙara zuwa wa ramla da mamakin metron da nurse suka ƙara yin kan ramla wannan karan sai da aka haɗa mata da ruwan naƙuda ba ƙaramin galaɓaita ta yi ba Hussein ko kamar kansa zai tarwatse yana daga waje ga kukan jariri yana ji kuma ana faɗin ai bata kammala ba ga murna ga kuma tashi hankali da tausayin matarsa kalmar mutuwar da ta ambata har yanzu bata sake shi ba fargaba sosai yake ciki duk wanda ya san mutuwar ba a baki take ba kukan jaririn da ya ƙara ji sai ya ruɗe ya rasa na farkon ne ko na biyun kawai sai ya cusa kai ba tare da neman izini ba Ya kuwa ta jaririya ce aka ƙara wa ramla ita kuwa ta lamshe ido sai faman sauki a jiya zuciya take dole ya fita yana murna kafin a kammala gyara sai ya shiga laliban waya don ya sanar da dada da 'yan uwansa sai dai wayan haka ya haƙura ya dinga murna da farin cikinsa shi kaɗai gaba ɗaya jariran aka kawo masa metram na faɗin sai fa ya bata goron albashir dariya yana ɗaukar su ki biyo ni bashi ita ma dariya ta ta miƙa masa tana fatan Allah ya raya masa kamannin da da sak ko kuma ya ce kamannin sa yake hangowa a fuskar yaran waɗanda su ma ke cike a kansu da fuskar su. sumbata siye yana mai jin taruwar kwalla a idanunsa ashe dai wata mafarkinsa zai tabbata zai ga gudan jininsa ya so mai yi wa namijin hudu ba a kunne kafin ya juya yi wa macen daga nan kuma ya zamansa yana ƙari masa kallo a haka har aka so mu kiraye kirayen a salatu haka ba shi umarnin ganin ramla ya shiga ciki ta zuba masa ido tana kallon sa cike da ƙauna yana ƙara sowa ta yi murmushi alhamdulillah ta furta ya ajiye yaran a gefe kusa da ita ya sambaci goshinta shi ma yana hamdala da kira ya samu ya wuce masallaci ana idar da sallah ba jima sai ga alhassan tare da su dada kowa ya ga yan biyun nan sai ya hau murna dada har hawayenta tana da tai da yayanta kuma ɗan uwanta aminu ranar da ya ramla ta sha baƙi. da kira aka fice aka barta ta yi bacci mai nauyi jariran kuwa suna hannu wannan ya ɗauka wancan ya ɗauka har da Hussein ta maza ya ce ya isa haka nan su ma a basu su huta doshek yancin da ake mishi ko a jikinsa ya shimfiɗe su a kusa da uwar ya tsaya ya kura musu idanu yana kallo ya kalli ramlatan ya kalle su tausayinta ya kama shi ba ƙaramin wuya ta ci ba a ƙarshe dai ya fice ya bar su sai da dada ta lallaɓa shi kafin ya koma gida ya wanka ya sa sutura arziki ya kuma biya shago ya siyo kayan jarirai na mace don kusan rabin sayayya din namiji suka yi jan abin da sukanin ya bayar kwanan ramla biyu aka sallame ta sashen dada ta koma inda babu mariya ke wanke ta tas ita kuwa dada ke wanke jarirai hussein ko yana ofis baya rabo da waya ranar suna aka sa yara suna amina da aminu farin cikin dada baya misaltuwa daidai da iyalan kawo sai da suka zo suna wannan karan hadda umma matar baba dakta hajiya ma ta so zuwa sai dai makarantar yara ta sa dole ta haƙura amma ita ma kam zuwa lokacin kewar yadda take ji abin da wa ramla daɗi bai wuce na zuwa muhibba ba sosai ta yaba da wannan karar da ta yi mata abin mamaki kuma har sako ta samu na kayan jarirai daga iyayen hilal matar hilal ma ta kira ta ta mata barka ta kuma yi mata fatan alkhairi ko da take ba sarrafi da suka zo suna labarin wayar dariya suka yi aiki yanzu wacce da kika sani a baya yanzu ba ita bace ko ma dai menene a yanzu dole ta sako tunda aure zai kara. sannan yanzu ko ba komai ta ga kin auri wanda ya shanye mijinta a komai da komai na rayuwa jinjina kai kawai tai tana murmushi a ƙasa ranta kuma tana mai hamdala ga ubangiji sosai rayuwa take wa ramla da mijinta daɗi zuwa lokacin gininsa ya kammala sai fenti da ake yi da kuma zuba furnitures da ya saura a wannan lokacin ne kuma ba zato ya mata albishir da ziyara kano dama tun sanda ta yi kwanaki arba'in take ta sa ran haka ya nuna ba yanzu ba har faɗa suka yi ta gama fushinta ta haƙura ta sauko haka ta dinga shirya tsaraba da dama ta haɗa mata da nata Hajiya ba ƙaramin farin ciki ta yi ba, abincin da Ramla ɗin ta fi ƙauna shi ta girka mata. haka nan Umma ita ma ta aiko mata girki. Su Ummi kamar sa haɗiye ‘yan biyu, waɗanda suka ɗauko hasken mahaifinsu kamar ka latsa su jini ya fito. Doganin da Ramla take wa Ummi tana da gashi sanda take ƙarama, ashe ba komai ba ne idan aka haɗa ta da Mina. Kamar yadda suke kiran Amina, dan da Sam ta hana a ɓoye suna. Hisham kuwa ko da ya ga amininsa, sai ya hau dariya da zolayarsa ganin yadda ya aje naman wuya ya ƙara yin wani fresh har gidan sai sham ɗin ya je ya gaida mahaifiyarsa kafin ya koma masauki washe gari ya juya adama ya bar ramla sati biyu kawai ya bata nan ta haƙura don a sa ranta ta yi wata guda cif ai kuwa a sati biyun nan ta zaga yan uwa da abokan arziki ko da ta je gidan yaya munir ta ƙara shan mamakin zamantakewar matansa wanda ta ne ya haɗe su gida guda Salma kanwar Bilkisun ma kanta ta sauya, ta yi sanyi. A nan suka haɗu ta dinga ba ta haƙurin abin da ya faru a baya. Ita ko ramlaban da murmushi babu abin da take. Dan har ga Allah ita kam yanzu duk wani kunci da bakin ciki da ta shaka a baya, ta bar sa damuwar sa a rai. Sai dai da ta tuno ta auna da yanzu sai ta gode wa Allah. Ana ba za su tafi ne ta fita tare da Amra. Daga gidan Muhibba suke. Kafin suka ƙarasa wani fara shago, dan nema kausar wani man jiki da ta addabe ta a kansa. Dama daga Kano ake aika mata. wacce kuma take saye a wajenta nata ya ƙare sai da suka fito amra na ƙare mata bayanin wani maganin mata da ta bata ba zato ta ji an kira sunanta juya suka yi tare da ita da amra mamaki ya kama su ganin ciyaman da wasu 'yan mata yara da za su kai shekaru goma sha biyu zuwa goma bayan yaran sun gaishe su ya ba su umarnin su shiga mota kafin ya zo ya juya ga saramla suka gaida shi fuska ba walwala sai da ya soma da neman gafarar ramlatin kafin ya dora da kina da labarin rasuwar hajiya zinatu ko san a firgice ita da amura suka ce hajiya zinatu ya jinjina kai da mamaki rashin sanin su ta rasu yau wata hudu kenan tun da ibtila'in gobara ya afka shagonta ta samu matsalar wa barin jiki haka dai a sanadiyar jinya komai nata ya kare. so ɗaya na je na duba ta kuma na bata tallafin kuɗi domin a yi mata abin da ya dace na iske ta cikin mawuyacin halin da har babu wani ko da ke tsaye a kanta domin jinya Ni ma sako ta baya ta hanyar ƙawarta Hajiya Batul a faɗa min. Ta bar min wasiya akan duk sadda na haɗu da ke ko Hussein na nema mata gafarar ku. Ita kanta yanzu Hajiya Batul ɗin kokawa take da tata lafiyar. Ciwon kansan gaba take fama da shi. Abin dai babu daɗi. Da yanzu haka ɗanta ma baya ƙasar, ya juya da iyalinsa ƙasar waje. Ciyama na kaiwa na ya girgiza kai. Kansa a ƙasa kafin ya ɗago ya dubi saramla wanda tsoron Allah ya kuma mamaye su. wai hajiya zinata ta mutu lallai Allah abin tsoro ki yafe min nima ramlatu ko aurenki da na nema banda soyayyar har da sa hannun hajiya zinatu ya ba su labarin komai take ramla ta ce ta yafe mashi aka rabu suka wuce shi kuma ya shige ciki Allah kenan kin ji yadda jikina ya sanyi ramla amra ke zancen tana matsa kullar tunanin rayuwa shakka babu dan adam ba a bakin komai yake ba ramla ta sa hannu ta share nata waya bari kawai amra duniya abin tsoro Allah ya gafarta mata ni dama ban riƙe ta ba waɗanda ta yi wa su ne abin ji amara ta gyaɗa kai allah ba su ikon yafi mata ramla ta amsa da amin haka suka rika magana suna roƙon ubangiji akan cika da imani washe gari kuwa duk yadda ta so Hussein ya amince mata da ziyarta Halima a gidan yari kamar yadda ta kudurta amma fur ya yace ce bai lamunta ba da kyar da su goshi ta shawo kansa akan ya amince ta nemi Yusufa kanin Halima ta isar da sako ta hannunsa hakan bayan da iyaye haƙura ta aikata Yusuf ya zo har gidan su bayan san gaisa take tambayar sa batun Halima. Yaya Halima tana nan, amma wacce kika sani a bayan ba ita bace anti. Ina nufin ta sauya a bangaren ɗabi'u da halayya. Ta samu sauki littattafai da dama na addini. Koyaushe idan na kai mata ziyara sai ta tambaye ni ko ina da labarin ki. Amma insha Allahu yanzu kam ina da labarai kwando-kwando da zan kai mata har ma da na twins. Ya faɗi yana ƙara sambata goshin yaran. Ramana ta yi dariya. Ba su rabu ba sai da ta bashi kuɗi da kuma siyayya abin bukata da ta yi wa Halima. Ta ƙara da faɗin ka isar mata da saƙon gaisuwa ta sosai. Yusufa da farin ciki ya sa ƙwalla ta taron masa, ya wa Ramla godiya, ya ta dai ta karɓi yaranta ta yi cikin gida. Ko da suka koma Adama, ba ta ɓoye Hussein komai ba, har faɗa ya dinga yi akan dan me ta tsaya ta kula wani ƙato a waje. Da kyar ta lallashe shi, ta nemi gafara, ya haƙura ya sako. A ƙarshe kuma ya ce bai san batun hajiya zinatu. Haka nan ta kyale zancen, sai dai ta ci mara ƙara yin ta ko nan gaba ne. bangaren da ko ko da ta ji murmushi ta yi babu sauran taba matan na a zuciyata ni tuni na mance da ita na kuma yafe mata Allah ya gafarta mata Ramla ta amsa da amin cike da jin daɗi haka nan bangaren Alhassan shi ma dama mai sauƙi ne satin su biyu da dawowa Adama suka tattara suka tare a sabon gidansu gida ƙerarre flat house mai shegen kyau tsayawa fasal da kyan shi ma bata lokaci ne an ɗan yi liyafa karama wadda 'yan uwa da abokan arziki suka zo dama kafin nan sai da aka yi saukar ƙur'ani a gida kowa ya yaba kuma ya sanya albarka daga bisani aka watse aka bar Hussein da iyalinsa bayan shekara ɗaya rayuwa mai tsari da kuma daɗi suke gudanarwa yan biyu sun yi wayo kuma sun yi bulbul abinsu duk inda ka gansu sai sun burge ka amina ta fi aminin ta ƙiba sosai sai dai duk ta idan rikici ya haɗa su yanzu nan zai kirɓe ta ita kuwa ta wangale baki da kuka Idan kuma ka ce za ka ɗau mataki akan kan Amina, yanzu nan za ta hau tare mishi, tana dukan wanda ke ƙoƙarin dukansa. Shi yasa iyayen ba sa shiga rikicinsu. Yau ma Ramlatu na zaune jiki duk babu kuzari. Gaba ɗaya damuwa ta bayyana ƙarara akan fuskata. Dan safe ta yi test na ciki da PT strip, sakamakon ya bata positive. Tana jin Amina na kukan cizon da Amina ta narka mishi a gadon baya. Ya kuwa bi ta a guje shiga bugu. Haikuwa da Ramla ta fusata ta yi kansa duka biyun ta zane su tas ka haɗa kai suna ta kuka ita kuwa ta shige ɗaki don su. a haka uban ya shigo ya iske su a rikice ya ƙarasa su ma suka faɗa jikinsa ya rungumo su sosai ya isa my twins wa ya taɓa ku Saka hau nuna ɗaki mami amina ta faɗi tana kuka da taɓe ɗan pink lip ɗinta ya miƙe rai a ɓace ya shiga ɗakin sai dai ganinta a kwance tana hawa ya sa jikinsa ya sanyi duban yaran ya ya kuma dube ta bai ce komai ba kawai ya kama hannunsa suka bar ɗakin sai da ya rarrashe su ya ba su kayan cakulet ɗin da ya siyo musu ya ga suna washe baki kafin ya sambaci sai ya miƙe zuwa ɗakin gadon ya hau ya shafa gefen fuska ta ta dube shi don ta ta bar hawayen sanda da zuwa cike da kula ce me ke damunki ka me kike da miƙe zaune ta faɗa kirjinsa ciki ne da ni ya murmushi shi ne kike kuka saboda ba kya san haihuwa da ni ko me da sauri ta ɗago ta girgiza kai wallahi a'a kawai dai tausayin kaina nake ji duka duka twins ko shekara biyu basu cika ba ya ɗaga rigar ta ya sumbaci cikin kafin ya ɗago ya sumbaci leɓanta yana murmushi shi ne me tun yaushe nake miki fatan samun cikin ba har zargin ko kina shan magani na riƙa yi ba ba halak zaki haifar mun ba ramla ko yara goma zaki haifar mun akai akai wallahi ina son abina ashe dalilin da yasa kika huce akan yara na kenan To ki shirya, da gaske sai na rama musu. Ta harare shi da wasa, ya ɗan bata mintsili kuwa a kafaɗa. Da miƙe tana kukan shi gwaba gami da faɗin wash. Haka ya dinga lallaɓa ta kafin ya jawo ta jikinsa. Akwai goron albishir babba, yana nan tafi nan da wata uku. Ta yi far da idanunta. Watan azumi fa kenan. Ya jinjina kai yana murmushi. Bayan watanni uku, kamar yadda ya mata alkawari sai gashi ta sha mamaki. ashe dama dalilin yi mata fasfot kenan tafiya ce umara za su yi don murna haka ta rukunkume shi tana kuka tana sumbata duk inda bakinta ya kai tare da dada da alhassan da matarsa duka za su wuce a waya suka yi ban kwana da mutanen kano da zamma sai sun dawo za a kai ziyara azumi na da kwanaki goma sha biyar suka tafi sosai sun yi ibada a nan ne kuma ramla ta kara zuwa da hussein roƙo a kan ya yafe wa hajiya zinatu da murmushi ya rungume matarsa ya sumbaci goshinta na yafe mata Allah ya yafe mata Ramla ta rungume shi ita ma tana jin daɗi ko da suka koma ɗaki kasancewar yan biyu na tare da dada wata ibada suka shiga yi bayan kuma ya kammala ya zuba mata idanu da ta fito wanka tana goge jikinta garin maka ya karɓe ta sosai ga cikinta ya fito ta ƙara mulmulewa ga kumatu da suka yi mata kyau ƙarasawa ta ta amfani da jela gashinta ta watsa mai ruwa a fuska ya kai hannu zai riƙo ta ta ja baya girgiza kai ya gami da sauke numfashi wallahi ina son ki yadda ya faɗi sai da ya ratsa dukkanin sassan jikinta sai ga jikinta ta miƙe bata san sanda ta taka zuwa gare shi ba ya kuwa rungume ta sosai suka limshe idanu ji suke kamar su ya juna ina maka san da ba zan iya misalta shi ba mai Hussein abban twins na so ka daga sadda na so magananka ya ɗago ya haɗa fuskokinsu wuri guda maimakon amsa sai kawai ya haɗe bakunansu. su can kuma ya ɗago kai ya dube ta sai dai fa a sake sabon bata bari ya ƙarasa ba ta rufe mishi baki da nata gaba ɗaya ta ruɗa shi ta sake shi tana murmushi da mai da numfashi na shirya yin duk abin da zan faranta maka daga haka ya sa hannu ya kashe fitilan ɗakin ta hanyar amfani da mukunan da ke gefen gadon salo ya sauya to masha Allah lallai fa ƙarfen ƙafa to ni wai waye ƙarfen ƙafan wani ne a'a ramlatin ce ƙarfen ƙafan hussein ko ku hussein ne ƙarfen ƙafan ramlatin to dai duka duka da haka muka kawo ƙarshen wannan labari mai suna ƙarfen ƙafa da haka nake cewa darasin da ke ciki na alkhairi Allah Ubangiji ya sa mu amfana da shi, sharukan da suke cikin shi kuma Allah ya sa su zama izina a gare mu mu kauce musu. Allah ya haɗa mu aladan ya kuma yafe mana dukkanin kurakuran da muka yi. Sai mun haɗu da ku a wani sabon labarin nan ba da jimawa ba. Taku har kullum abokiyar hira.